الرجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم السلام عليكم ورحمة الله barkan da saduwa a yau lahadi takwas ga watan rabi'ul awwal shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida bayan hijira wanda ya daidai da sha sha bakwai ko ga watan hudu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya dan ci gaba da karatun littafin sharhul warakat fi usul fiqh na babban malami abdullah ibn salih al-fawzan wannan kuma shine darasi na درسي لنا ولي ولنا كنا لثبت نبغيني ذا متاشكا تعريف العلم والجهل تعريف العلم والجهل درسي نبغي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد قال تعريف العلم والجهل والفقه أقص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع جميل والذي نفسي لا الإمام الجويني yace wal fiqhu akhassu min al ilmi wato lafazin al fiqhu akhassu ya fi zama ya fi keɓantuwa ta fuskar ma'ana min ilmi kama da lafazin ilimi wato lafazin alfikihu da lafazin ko kowanne na nuna ilimi sai dai al'ilmu a am wal fikihu a wato lafazin alfikihu ya fi zama ta takaitacce domin yana nuna wani ilimi ne sananne amma lafazin al'ilmi ya shafi kowane irin ilimi ilimin tafsiri ilimin hadisi ilimin lugha ilimin balaga ilimin komai da komai duk ya shiga cikin ne al'ilm amma al ilimi ne sai dai wani ke bantaccen ilimi shine ma'ana wal fiqh aqassu min al-ilm wal ilmu ma'rifatu al-ma'lum huwa bihi fil waqi' abinda ko ake kira da al-ilmu shine mutum ya san sanannen abu alama huwa bihi fil waqi' a bisa ga yadda yake a sa a bisa ga yadda yake bisa ga sa ka san abu ko ka gane abu a bisa ga siffar da yake da ita to wannan shine ilimi gane abu a bisa ga siffar da yake da ita wal jahlu tasawwuru shay'a ala khilafi ma huwa bihi fil waqi' shi kuma jahilci shine tasawwuru shay tunanin abu ala khilafi ma huwa bihi fil waqi a bisa ga kishiyar yadda yake a zahiri idan ka ka yi wa abu tunanin kaza kuma ya zanto kishiyar kaza din yake to shine ya zo mai jahilci kenan amma ka gane abu a siffar da yake a sa to wannan shine mai wato ainihin shine ilimi ina fata an fahimta zai da yi sharhi game da wannan المراد بالفقه هنا المعنى الشرعي لا المعنى اللغوي لأن الفقه في الاصطلاح معرفة الأحكام الشرعية كما تقدم والعلم أعم منه لأنه يصدق على العلم بالتفسير والحديث والنحو والبلاغة وغير ذلك فصار الفقه أخص من العلم فصار الفقه فصار الفقه أخف أخذت من العلم فصار الفقه أخذت من العلم فكل فقه علم وليس وليس كل علم فقها جميل جدا وانا وانا ظاهري abin da ake nufi da alfikihu a nan gurin yana nufin fikihu a ma'anarsa ta shari'a ba a ma'anarsa ta lugha ba domin fikihu a ma'anarsa ta lugha alfaham fahimta amma a ma'anarsa ta shari'a kuma dama an riga an san menene shine ma'rifatul ahkam shar'iyya zuwa karshe kamar yadda ya gabata wal ilmu a'ab min wato lafazin al ilmu ya fi sifadin ma'ana لأنه يصدق على علم التفسير على العلم بالتفسير والحديث والبلاغة وغير ذلك da haka fasarar fiqh wa khassa min al-ilm sai fiqh ya zanto ya fice bantuwa ta fuskar ma'ana sama da al-ilmu fa kullu fiqhin ilmun wa laysa kullu ilmin fiqhan wato kowane irin fiqh sunansa ilimi amma ba kowane ilimi ne ya zama fiqhu ba domin akwai ilimin hadisi akwai ilimin tafsiri wanda shi ba fiqhu bane ba wato kaga nan gurin kenan ya nuna fiqhu ya fi bantuwa ta fuskar ma'ana um, al-ilmu kuma ya fi fadi ta fuskar ma'ana aha قوله والعلم معرفة المعلوم على ما هو به المراد بالمعرفة الإدراك والمراد بالمعلوم أي ما من شأنه أن يعلم وهذا التعريف فيه قيدان وبقى قيد وبقي قيد ثالث وهو معرفة جازمة فالقيد الأول معرفة المعلوم وهذا يخرج عدم الإدراك أصلا يخرج يخرج عدم الإدراك وهذا يخرج عدم الإدراك أصلا وهو الجهل البسيط كأن يقال عرف المندوب عرف المندوب فيقول لا أدري والقيد الثاني على ما هو به أي على الذي هو عليه في الواقع وهذا القيد يخرج معرفة الشيء على وجهه يخالف ما هو عليه وهو الجهل وهو الجهل المركب وقد عرفه بقوله تصور الشيء على خلاف ما هو به وفي بعض النسخ على خلاف ما هو عليه في الواقع وهذا أوضح والمراد بالتصور الإدراك الخالي عن الحكم وتأمل كيف عبر عن العلم بقوله معرفة وفي الجهل بقوله تصور لأن الجهل ليس بمعرفة وإنما هو وصول الشيء في الذهن فهو تصور جميل سيدكم المعرفة قوله والعلم معرفة المعلوم على ما هو به بيتاك تعريف العلم سيتي معرفة المعلوم على ما هو به haka kawai ya faɗa ma'arifatul ma'lumi ala ma huwa bihi ma'arifatul ma'lumi ala ma huwa bihi haka yi ta'rifin al-ilm sai ce al-muradu bil ma'rifa abinda yake nufi da al-ma'rifa shine al-idrak mutum ya fahimci abu ya riski abu shine al-ma'rifa ne wal muradu bil ma'lum abinda ake nufi da al ma'lum da aka ce ma'rifatul ma'lum ay ma min sha'nihi an yu'lam do abinda yana da siffar a iya gane abinda yake da siffar za a iya gane shi kaga abubuwa na zahiri ke banda abubuwa na gaibu da abubuwa na gaibu laysa min sha'niha an tu'lam ina fata mun fahimta wa hadha at-ta'rifu fihi kaidani wannan ta'rifi wato yana da kaidi guda biyu a cikin sa wa baka don salis ya kamata a ce akwai kaidi na uku wanda shi malamin bai kawo ba wa huwa shine ma'rifatan jazima wato kamata ya ce ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi ma'rifatan jazima yana nufin ya kamata a ce ya kara wannan abu a cikin ta'arifin sa ma'rifatan jazima to ta'arifin ya zama take to a nan gurin cikin ta'arifin sai a samu kaidi guda uku fal kaidul awwal kaidi na farko shine ma'rifatul ma'lum da yake ma'rifatul ma'lum wa hadha yukhriju adam al idrak tunda ya sani wannan ya fitar da mai rashin sani ina fata mun fahimta yukhriju adam al idrak aslan wa huwa al jahl al basit rashin sani din nan gaba ɗaya shine ake kira al jahl al basit al jahl al basit wannan shine kaidi na farko ka an yuqal kamar a ce arif al kawo mana ta'arifin mandubi mana fa yaqulu la adri sai mutum yace ban sani ba kaga ya zama me adamul ma'rifa wanda shine al jahdul basit fadin su cewa la adri ya nuna al jahdul basit kenan wal qaidu thani qaidi na biyu da yake alama huwa bihi ma'rifatul ma'lumi alama huwa bihi ai ai alal ladhi huwa alaihi fil waqi wato akan halin da yake a zahiri ka san abu a bisa ga halin da yake wa hadha al-qaid yukhrij ma'rifata shay'i wajen wajhin yukhalifu ma huwa alayhi wannan ya nuna wannan kaidin zai fitar maka da sanin abu ba a yadda yake ba a ce ko wani irin abu a duniya ko dai ka san shi ko kai ne ko ka jahilce shi yawwa eh, dan sani kuma shi kuma sanin nan ko ka san shi a bisa ga yadda yake ko ka san shi ba yadda yake ba rashin sani gaba daya mun ce shine mai jahilci albasir sanin abu ba a yadda yake ba shi kuma ya zama wato ya fi jahilci albasir a nan gurin ya zama aljahalul murakkab wa huwa aljahlu almurakkab aljahalul murakkab dan bambancin su aljahalul basir shi aljahalul basir ya fi sauki sama da aljahalul murakkab wato wannan jahilci mai sauki wannan jahilci wani kan wani wato bai san abin ba kuma bai san kansa cewa bai sani ba to shine al-murakkab din jahilci wanda yake da rike biyu ina ba da eh. domin shi na farko da aka ce arifil mandub yima da ta'arifin mandub sai ce la adri kaga ya huta ban sani ba to wannan al-jahlul basir kenan shi kuma wani haka ce hal arafta mandub ka san me mandubi sai ce eh da ka ce ma huwa mandub sai ce ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarifuhu kaga sai mana tarifin bai wajibi a bisa da cewa shine mandu kuma aka yi ta jayya da shi akan haka to kaga nan jahila al-mas'ul anhu wa jahila nafsuhu bi annahu jahilun bihi kaga zama jahalul murakkab ce an gane an gane ko wato a cikin wannan ta'arifin ga kaidi na farko domin a fitar da wannan shi yasa aka ce ma'rifatul ma'lum dan a fitar da jahilci shi yasa aka ce alama huwa bihi dan a fitar da ah, ala khilafi ma huwa bihi kenan shine kaidi na bidon wa kada arrafahu bi qawlihi tasawwur sai ala khilafi ma huwa bihi wato dai ta ce ta'rifin al-jahl murakkab sai ce tasawwur sai ala khilafi ma huwa bihi wato mutum ya fahimci abu ba a yadda yake ba mutum a zuciyarsa ta kulla masa ta sanar da shi abu ba yadda yake ba wa fi ba'd nusakh a wani sashi na na wata nusukar ta wato littafin wannan na alwarakat ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi a madadin ala khilafi ma huwa bihi sai aka ce ala khilafi ma huwa alaihi fil waqi wa hadha wannan ko ya fi fitowa fili wal muradu bit tasawwur abinda yake nufi da at tasawwur shine al idrakul khali an al hukm mutum ya abu ba tare da ya masa hukunci ba an gane ko ya riski abu a zuciyarsa ba tare da ya masa hukunci ba yanzu ko zuwa ne a nan gurin nake ba ku wani mutum da na haɗu da shi ko mai kyauta ko mai karamci ko mai ilimi ka taba ganin sa ba amma lokacin da yake baka labari sai zuciyarka ka taimaka maka me ta baka hoton abin sai dai wannan hoton da za ta baka zai iya zama daidai haka yake ba lalle bane wannan shine tasawur wato zuciya ta bada hoton abu ka tunano abu a haka ina fata an fahimta to kaga wannan ai ba ba a kiran shi da suna ilimi tasawur kenan أما عندك بسيتي والمراد بتصور الإدراك الخالي أنا الحكومي واتو فهنتر أبو فهنتر دباتا تتكلم لك هو اللي كنت وتأمل كيف عبر عن العلم بقوله معرفة دوك سندي زوين تعريف العلم سيتي معرفة المعلوم وفي الجهل أما دي زوين بيان تعريف الجهل سيتي تصور الشيء أما دي معرفة الشيء سيتي تصور الشيء, سيتي تصور الشيء. li'anna al-jahala laysa bi domin jahilci ba sani bane ba dan da za a ce menene jahilci sai ka ce ma'arufati shay'i ala khilaf ma huwa to ai ya zama tufka da walwala dan shi jahilci ba ilimi bane ba kaga sai ya kawo wata kalma wadda ba ta bada bayanin ilimi dan a nuna maka fallar da ke tsakanin ilimi da jahilci لأن الجهل ليس بمعرفة وإنما هو حصول الشيء a الذهن فاروار أبو أتكين زوتيا كوي كجاب يا فارو أزوتيا لكشيني تصور fa huwa an fahimta ko dan yin da dama za a zo a baka labarin mutum a faɗi kaza a faɗi kaza a faɗi kaza zuciyarka ta turanta maka shi ga yadda yake amma in ka haɗu da shi kuma sai ka samu manka yanzu wannan dama shine wannan da ake ta faɗa ma'ana kai zuciyarka ta kai abin wani wuri sai kuma ka zo ka same shi ba yadda ake faɗa ba dan duk lokacin da aka ce ga wani da kashe mazaje a wajen yaki ya kama wani ya ɗaura wani ai ya fasa taro to ya kamata idan ka ganshi na da sufa biyu ga tsawo sannan ga me ga jiki to amma sai ganshi dan kankani da yar karamar tsaba kaga sai abun ya dore maka ya aka yi haka kai tasawur ɗinka dama yana tafiya ne wani wuri daban ba yadda to wannan shine ake kira wato tasawuru sai ala khilaf ma huwa alaihi fil waqi to wannan shine me jahilci da an ce ka san wani kace ban sani ba shi kenan amma da aka ce ka san wani kace na san shi kai ka gino akan labarin da aka baka aka ce ya sufofinsa sai ka bayyana sufofinsa sai ya zanto kishiyar yadda yake to wannan ya zama sai ala wa ala huwa fil waqi al jahl murakkab amma da aka ce ka san wani kace ban sai bayyana ya zama mai al jahl basir anta al jahl murakkab anta al jahl basir wa misal al jahl murakkab wa misal al jahl murakkab هل تجوز الصلاة بالتيمم عند عدم الماء فيقول لا تجوز تابعي kamar yanzu mutum ne aka tambaye shi ya halatta a yi sallah da taimama idan an nemi ruwa an rasa sai ce la ta juzu وسمي جهلا مركبا لأن صاحبه يعتقد الشيء ويتصور ويتصوره ويتصوره, ويتصوره على خلاف ما هو عليه فهذا جهل ويعتقد أنه يعتقده على ما هو عليه وهذا جهل آخر ففيه جهلان جهل بالمدرك وجهل بأنه جاهل وأما البسيط ففيه عدم الإدراك بالكلية جميل وأما القيد أم أم بتيشي لسونا جهلا مركب لأن صاحبه يعتقد الشيء domin mai irin wannan jahilcin yana kudurin abu a zuci wa ya tasawwaruhu yana kawo surarsa ala silaqin wa huwa alaihi ba a yadda yake ba a zahiri fa hadha jahalun to kaga wannan ai jahilci ne wa ya taqidu annahu ya taqiduhu sannan yana kudurcewa a zuci shi ya san wannan abu gashi ya kudurce abun ba yadda yake ba amma yana kudurin kuma ya sani alama huwa alaihi yana ganin ai na san shi a yadda yake kenan wa haza jahlun akhar fa fihi jahalani ya zama jahilci biyu ne tare da jahlun bil mudrak jahilcin abin da aka tambaye shi shin ka san kaza ko baka san kaza ba wa jahlu bi annahu jahil da kuma jahilcin cewa shi jahili ne ya jahilci din cewa shi kansa jahili ne yana suka ce aljahil idan ya kasance jahil basir ne huwa allazi la yadri faqat amma aljahil idan ya kasance jahluhu jahlan murakkaban to shine wato la yadri wa la yadri annahu la yadri to kada shine wannan kenan wa amma al-basir fa fihi adam al bil kulliya idan ma al-basir ya ce kwata ni ban sani ba kaga ya hutar da kansa kenan wa amma al-qaid al-thalith wa amma al-qaid al-thalith qaid al-thalith shine me ma'rifatan jazima wanda shi mai sharhi ya karo mai littafi bai karo ba wannan shine al-qaid al-thalith فهو لإخراج المعرفة غير الجازمة هو دين يفتد المعرفة غير الجازمة دوما أقول سني وانا كتير تبرز سني كما وانا با تبرز لو كتن دا كتن معرفة جازمة هم فتر من دمي المعرفة غير الجازمة فإن تساوى الأمران فهو شك مم. وإن ترجح أحدهما على الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم وسنذكر ذلك قريبا إن شاء الله دومي إذا كسن دومن دق أبو ذاك سني ذاك كاسن أبو to zai kasu kashi biyu ko dai ka san sani na tabbas ko kuma sani na mai wanda ba na tabbas ba ina fata fahimta sani na tabbas wannan ake kira yaqini sani wanda yake ba na tabbas ba to shi kuma kashi kashi ko ya zanto da sanin da rashin sanin matakin su daya to ya zama mai shakka ko ya zanto bangaren wani wani ya fi ɗaya rinjaye bangaren rashin sani ya fi rinjaye sama da bangaren sani to wannan bangaren mai rinjaye sai a ce masa zan wannan bangaren mara rinjaye sai a ce masa waham wannan na masu da matakan ilimi ko yaƙini ko shakka ko zato ko wahani ina fata mun eh, yayin da kazzace abu kaza da kaso 80 cikin 100 sai ya zanto kishiyar abin ko ba haka bane ba ya zama wahami kai ke amma kazzace abu kaza da 80 mutu 100 kuma ya zama haka to ya zama me ya zama zato kenan wato dai kullum shi zanni akwai rinjaye tsakanin ɗaya bangaren da ɗaya bangaren shakka kuwa daidai wa daidai ake kamar ah, hamsin hamsin ake kenan to zai zo ya bayanin waɗannan kashe-kashen na yaƙini da ilimi da dazzanni da wahabi da sauransu nan gaba amma da yanzu mun fahimci wato wannan gabar da ya furta mana wato mun gane bambanci tsakanin ilimi da kome ilimi dai shine ka san abu a yadda yake jahilci kuma shine me ka ka gane abu ka nuna baka san shi ba an fahimta ko to sannan kuma akwai aljal almurakkab akwai aljal albasit cewa ban sani ba shine aljal albasit ka san abu ba a yadda yake ba ko kai tunano abu ba a yadda yake ba shine ne aljal almurakkab na'am أقسام العلم أقسام العلم والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب في علمي كشي كشي كيف tsaye فارد fara da العلم الضروري ake kira al'ilmu ad-daruri ilimi na larura abin da ake nufi da ilimi na larura nan ilimin tilas wanda dan adam zai san shi ko da bai yi karatu a wurin kowa ba Al'imu baruri a dan ayi sulahin su suna nufin ilimin da baya buƙatar bincike ko nazari ko shiga makaranta ba sai da ka shiga makaranta ba sannan ka gane wuta tana da zafi <laughs> na ba ta an fahimta ba sai ka shiga ba sai da ka shiga makaranta ba sannan ka gane rana tana da haske wannan shine al al'imu daruri wato a istilahi al daruri kenan wani ilimin da duk baya buƙatar bincike ko nazari wal ilmu daruri ma la yaqaw an nazarin wasdilal shine ilmin da baya au kowa sakamakon nazari wato bincike kenan wasu dilalan da kokarin kafa hujja don idan ka ce wuta na da zafi ba wani wanda zai ce me dalilin ka cewa wuta tana da zafi ba masu hankali da sun yi tufaki a kai <laughs> sabani idan ka ce fadalan Allah guda bakwai sai an ce me dalilin ka dan yana ginuwa ne akan nazari to dukkan ilimin da baya bukatan kafa dalili baya bukatan bincike kafin ka sani shine ake kira al-ilmu daruri kal ilmi al-waqi bi ihda al-hawas kamar ilimin da zai auku ta ɗaya daga cikin kafofi guda biyar al-hawas al-khams wa hiya sam'u kamar ilimin da yake faruwa ta fuskar ji a yanzu a nan gurin da zakara ya zo ya yi tara a nan gurin kowa ya ne zai gane shi wannan kukan zakara ne kaga wannan ilimin daruri ne kenan idan kuma na ce kukan zakara ne ba wanda zai ce me ka ina fata an fahimta haka idan doki ya haniniya za a gane wannan haniniya ce ta doki wal basar da abin da ake gani ta hanyar gani launuka da kaga abu ka ce wannan abun baki ne ba wanda zai ce me hujjar ka cewa wannan baki ne waccan ko abin da zaka shaka ta hanyar kanshi shake ta hanyar shaken abu in ka ji wari ka gane wari ne in ka ji kanshin ka ka gane kanshi ne wallam ko abin da zaka shafa da hannu dardun wannan tana da taushi ba wai kaushi ba katakon nan kuma yana da tauri ka san abu ta hanyar tabawa kenan zau, ko ta hanyar ɗanɗano da shi da za a gane bambanci tsakanin zuma da maɗi da kuma maɗaci au bi tawatur ko kuma ilimin da zaka san shi ta hanyar tawaturi duk wannan ana kiransa da suna al-ilmu daruri ilimin tawaturi shine ilimin da ya zo maka ta hanyar labarin da ya fi karfin karetawa ina fata mun fahimta kamar labarin da ya zo mana cewa akwai wata ƙasa sunanta kana daga cikin yankin Asiya wannan ko da mutum bai taɓa zuwa ba dole zai yadda dan adadin labaran adadin waɗanda suka ce akwai kana din sun fi karfin ka kare ta in ka kare ta su ka zo mahaukaci shine ilimin tawasu ina fata an fahimta ko labarin da ya zo mana dukkan manan bamu raye da Shehu Usman da Huda sai an yi wani mutum mujaddadi a kasar Hausa sunan shi Shehu Usman wani ba zai zo bai ce kai Shehu Usman din da kuje ana faɗa dukkan su ne su babu shi <laughs> ba zai yiwu ba abdullahi na gwanda da kuka da an faɗa duk labari ne babu ba zai yi mutum ya wannan kwabar ko rashin hankalin ba ah, don abu ne ta hanyar tawaturi wa amma ilmul muktasab amma ilimin da sai an bukace shi sannan a same shi sai an neme shi al-muktasab wanda ake tsauri wurin sa fa huwa ma ya qawa an nazarin wasu shine ilimin da yake aukuwa a sakamakon nazari ko bincike dilal da kokarin kafa hujja wan nazaru huwa al fi hal fihi nazari kuma shine gudanar da tunanin ka cikin duk abin da ka kalla ka gudanar da tunani domin ka tantance masa hukunci wal istidlal abin da ake nufi da al kuma shine talabu dalil nemawa abu dalili wa dalil huwa al ila shi ko dalili shine jagorar ka zuwa abin da kake nema da kace dai a cikin wannan jawabi na shi mun fahimci cewa ilimi ya kasu kashi dawa ya kasu kashi biyu akwai akwai al-ilmu daruri akwai al-ilmu al-muktasab al-ilmu daruri huwa alladhi la an wa istidlal al-ilmu al-muktasab huwa alladhi yaqau an wa istidlal kenan ilmu al-muktasab wanda ake nema ake bukatar shi sai ka ne shi ka samu haka ba za ka iya sanin ba to wannan bayanin kenan a dunkule zai yi sharhi shi mai sharhi sai sai mai لما عرف العلم ذكر أقسامه والمراد علم علم المخلوق فهو قسمان الأول العلم الضروري وهو ما لا يقع عن نظر واستدلال وذلك إذا كان إدراك المعلوم ضروريا لا يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم بأن النار بأن النار حارة وأن الكعبة قبلة المسلمين وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله وتوضأ دكان سو malam buga misali da su a matsayin al'ilmu daruri gane cewa wuta na da zafi ka'aba ita ce alƙiblar musulmai sannan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wannan yana nufin auren mu musulmi amma a wurin wani aiki bai yadda cewa wannan ilmin daruri ne ya iya yadda cewa annan nara harra amma ba lalle bane bai da cewa annal ka'aba ta kiratul muslimin ba lalle bane bai cewa anna muhammadar rasulullahi zai ce muhammad din rasulullahi indal muslimina domin in ya yarda shi rasulullahi ne kuma kibansa kaga ai bai abin nan bai kenan ma'ana dai na nufin a wajen mu musulmi duka wannan bi masabati ilmi masabati al-ilm ad-daruri aha wa min al-ilm alladhi la yahtaju إلى نظر واستدلال العلم الواقع بإيد الحواس الخمس الظاهرة وهي السمع والبصر واللمس والشم والضوء فإنه يحصل العلم بها بها دون نظر ولا استدلال بدون نظر ولا استدلال نعم. بدون نظر ولا استدلال فلو سمع ف... صهيل فرس صهيل فرس هنين يردوكي كلمة صهيل فرس نعم. علم أنه صوته أو رأى لونا أبيض أو مس جسما علم أنه أبيض وأنه ناعم أو خشن idan mutum ya ji haniniyar doki a zai gane wannan sautin doki aura a launin abyad ko ya ga wani launi fari au masa ko ya shafa wani jiki alima annahu abyad zai iya gane wancan launin fari ne kuma daga baya jikin da ya taba zai iya gane wa annahu na'imun mai taushi ne au khashin ko mai kaushi anna'im shine abin da yake da taushi alkhashin shine abin da yake mai kaushi kenan taba abu zai baka daman ka gane mai taushi ne ko mai kaushi أو شم رائحة أو شم رائحة علم أنها طيبة أو كريهة أو ذاق طعاما علم أنه حامض أو حلو yawwa idan mutum ya tsantsani wani abu zai iya gane cewa hamid abin ne mai tsami au hulun ko kuma mai zaki lafazin tsami a nan tsami irin na harshe ba tsami irin na ji da hanci ba da hausa akwai tsami na ji da hanci ko akwai kuma tsami na ɗanɗana tsami a kan harshe kamar harshe tsami na lemon tsami shi shine alhamid ne akan ce alhamuda wato tsami na baka ke. tsamin da ake ji shi da baka kamar tsamin lemon tsami shi alhamuda su idan an ce alhamid din ana nufin abin da yake mai tsami kenan kamar lemon tsami da dangin ire-iren ababai da suke ana jin ɗanɗanan an gane ko ɗanɗana abu da baka zai baka dama ka gane hamid huwa au hulwun ko abu ne mai zaki mhm. wa qawluhu aw bit tawatur ay al-ilm al-hasil bit tawatur من baruri الضروري وأشار بذلك إلى أن من العلم الضروري أشياء لا تدرك بالحواس bal يستند فيها إلى خبر إلى خبر جماعة يستند فيها يستند فيها إلى خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب تواطؤهم يستحيل هكذا يدك فدا تواطؤهم يستحيل تواطؤه على الكذب كعلمنا بوجود بلد لم نره ووقوع ووقوع الوقائع في عدلنا الماضية ونحو ذلك جميل yace wa qawluhu bit tawat aw bit tawatur da yace ilimin da aka sani bi gairi nazarin wala sudalan aw bit tawatur ko wanda aka sani ta hanyar tawatur Ai da ilm al-hasil bit tawatur ilimin da hanyar tabbato sai ita ce tawatur min al-ilm ad-daruri shi ma da a la yanta a hada shi da ilimi na ad-daruri wa ashara bi zalika ila anna min al-ilm ad-daruri ashya la tudraku bil hawas wannan sai nuna ashe daga cikin ilimin daruri akwai ababan da ba ba a fahimtar ta ɗaya daga cikin kafofi guda biyar da muka lissafa a baya bal yustandu fiha ila kabar jama'a abinda ake dogaro a cikin irin wannan shine labarin taron mutane yastahilu tawatuhum alal kadhib wanda zai yi wahala a ce sun hada baki akan yin karya tunda ba su san juna ba ba su taba ganin juna ba ba mazhabin su ɗaya ba na addini ba garin su ɗaya ba shekarun su ba ɗaya ba duk su ba da labari iri ɗaya wannan yanzu labarin ya zama mai gaskiya nan an fari da ku saboda yawan mutanen da kuma ah, kore yiwuwar haɗuwa su haɗa baki shine yastahilu tawatsuhum alal kadhib ka ilmi na bi wujudi baladin lam narahu kamar mu ji labarin wani garin da bamu taba gani ba wannan ya zama mai tawatur kamar yadda na faɗa masa cewa da za ko wata ƙasa sunan ta kana wannan ya zama ilmin daruri ne a cewa akwai kana cewa akwai america cewa akwai australia cewa akwai japan wanda mutum bai taba zuwa ba ba zai iya zuwa ya zo ta ba saboda abin ya yi yawan da ba za ka iya fi karfin a ta ba zai yi ba a ce wanda suka yadda akwai tana a duniya haduwa suka yi suka yi baki suka hada baki cewa bai karyar cewa akwai tana bayan babu ita adadin ya fi karfin a ce sun hada sun hada baki akan haka an gane ko wa wuqu'il waqa'i fil azminat al madiya da faruwar waɗansu al'amura masu aukuwa a da suka shuɗe kamar yanzu a ba mutumin da yake raye yanzu Najeriya wanda aka haife shi daga shekara ta 70 zuwa yanzu a ce masa ai an taɓa yin yaƙi a Najeriya sunan shi yaƙin biyafara sai ƙarya ne ni ban yadda cewa akwai yaƙin biyafara aka ga labarin cewa an yi yaƙin biyafara menene mutawatiri ne da haka ya zama ilimin daruri baya bukatan hujja ko dalili ba zai ce mani sai kun bani hujja akan cewa an taba yin wani yaƙi na biyafara ko a ce an yaƙin duniya na biyu daga 1939 zuwa 45 wani ya ce ni ban yadda ba san ba a taɓa yin wannan yaƙin duniya na biyu ba ƙarya ne me hujja haka ai wannan duk ya zama daruri ko dan ta hanyar tawatur ne ya tabbata wani hau zalika da makamancin haka to wannan shine kashin ilimi na farko ilimi na me ilmu daruri daga nan sai na biyu الثاني العلم النظري ويسمى المختصر وهو ما يقع عن نظر واستدلال فقوله ما يقع أي ما يحصل من العلم فما جنس في التعريف وقوله عن نظر قيد يخرج العلم الضروري لأنه حاصل عن غير نظر مثل العلم بأن المذي نجس وأن وأن طواف وأن طواف الوداع واجب وأما وأن الإجارة أخذ اللازم ثم عرف النظر والاستدلال بأنهما واقعان في تعريف العلم الضروري نفيا والمكتسب إثباتا جميل العلم النظري فينا كيف نجيب ويسمى المكتسب المكتسب إن كان ما كان العلم المكتسب وهو ما يقع عن نظر واستدلال إلى دي علم ديا ya faru a sakamakon bincike da kuma neman kafa hujja fa qawluhu ma ya yaqau da shi mai littafin ce ma ya yaqau me yake nufi da wannan zance ai ma yahsulu min al-ilmi abin da yake faruwa na ilimi shine ma ya yaqau abin da yake faruwa sakamakon bincike da nazari da lafazin ma din nan dake cikin ma ya yaqau jinsun fi kamar jinsi ce wato ta kowane irin abu da a iya sanin sa ta hanyar nazari kaga a ilimin tafsiri ilimin nazari ne ilimin fikihu ilimin balaga ilimin adab ilimin waye duk ilimin da sai da aka yi bincike to ya zama mai al'ilmun nazari don ma din nan jinsi ne wanda zai tattaro maka dukkan abin da yake ana iya sanin su ta wannan hanya wa qawluhu an nazarin da yake ma ya qaw an nazarin qaidun yukhriju al-ilma yukhriju al-ilma daruri da yake ma ya qaw an nazarin dan ya fitar da me ma ya qaw an gairi nazar kenan dan ya fitar maka da ilmu daruri li annahu hasilun na gairi nazar da shi ilmu daruri baya bukatar bincike misal la ilmi bi anna al maziya najis kamar yanzu ka gane cewa ilimi najasa ne wannan ya zama ilmi me al mazi aw oh, ka gane mazi najasa ne wannan ya zama me al ilmu nazari ya zama al ilmu nazari ko al ilmu al muktasab wa anna tawaf al wada'i wajib kuma dawafin bankwana ga wanda ya je aikin hajji. wato shi ma wajibi ne wa annal ijarata akadul lazim kuma cewa ijara wato wata mu'amala ce wadda in an kulla ta to ta tabbata domin ijara shi ne aikatau ka ba mutum ku yi jinga da mutum zai maka kaza zaka ba shi kaza daga lokacin da na kawo yadi wajen tela na ce ga yadi na guda goma ka dinka mun shakwara da jamfa da wando shi kuma ya ce kan kuɗi naira dubu ɗaya ko ɗari tara ko kaza na ce to na yadda na shi na ce ga sauran idan ka gama zan cika maka to ya zama lazim kenan ba shi halatta daga baya zo ce sai ka ƙara ba shi halatta daga baya je in ce sai ya rage in ya karbi kuɗin dole sai ya in yayi ne kuma dole sai na bashi kuɗin sa ya zama mai akadon lazim wato wata cinikayya ce da wata mu'amala ce kullalliya wadda take lizantar duk wanda suka yarda da ita wato ni da na yarda na baka dole ne in biya ka kai da kai da ka karba dole kai mun dinki na bisa ga darajar abin da kace shi za ka yi shine aqdul lazim ce haka in nace za ka rika mun aiki a kantina duk mako daya zan baka kaza ko duk wata daya zan baka kaza to dole ne in baka kenan ثم عرف النظر والاستدلال sannan sai bayanin النظر ده الاستدلال لأنهما واقعان في تعريف العلم الضروري نفيا والمكتسب إثباتا wato sai ya tarifin nazari din yace nazaru shine kaza kaza kaza ah, an gane ko istidlal kuma yace shine talabud dalil ko ba haka ba ai yayi bayanin wannan to tarifin wadannan ababai da yi saboda me waqi waqi'ani fi tarif al-ilm ad-daruri dan suna iya shiga cikin ad daruri nafiyan cewa ya zanto babu su wal muktasab kuma suna shiga cikin ilmi an-nazari isbatan cewa sai an same su wato idan an zo ta'arifin ilmin daruri za a kawo an-nazar wal istidlal idan an zo ta'arifin al nazari za a kawo me an-nazar dai wal istidlal sai dai a can al-ilm akan kawo su dan ayi dan korewa a ilmin nazari akan kawo su dan me dan tabbatarwa shine li'annahuma waqi'ani fi ta'rif al-ilm ad-daruri nafyan wal muktasab isbatan فالنظر mhm. لغة يطلق على معان منها رؤية العين ومنها الفكر وهو المراد هنا واصطلاحا عرفه بقوله هو الفكر في حال المنظور فيه أي تفكير في الشيء المنظور فيه طلبا لمعرفة حقيقته لأن النظر هو الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية إذا تمت شروطه وهي أن يكون الناظر وهي أن يكون الناظر كامل الآلة كما سيأتي إن شاء الله في الاجتهاد وأن يكون نظره في دليل لا في شبهة وأن يستوفى وأن يستوفي الدليل وأن يستوفي الدليل وأن يستوفي الدليل وأن يستوفي الدليل ويعرف ويعرف ويعرف شروط شروط الاستدلال جميل فالنظر لغة يطلق على معاني لفظ النظر اللغة أنا سكي shi don ya nuna waɗansu ma'anoni نفر daban na farko ru'yatul أنا ganin ido ana ce masa an إلى ربها ناظرة هذه رؤية العين آه، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون كذا النظر أن رؤية العين كنا ومنها هكا أكن كاو النظر أتكل لا ربتي دا تكم أنو ننسى الفكر سناني وهو المراد هنا شيني أبن أيك في أنا سناني دم دم بنتكي باوي أيك لين إدو با kadai aiki ne na na tunani kwakwalwa ta fi abin da aka sai yasa ake ta masa nazari ka yi nazarin abin ko sosai da sosai ma'ana bayan ka kalli dalilin ka tsaya ka kalli ka fuskanci ma'ana gadan gadan haka take nunawa wa huwa al-muradu huna wannan nazari da ma'anan al-fikr fi ake nufi ana wasilahan arrafahu bi qawlihi wa huwa al-fikru fi hal al-manzur fihi amma abin da ake nufi da nazaru ta fuskar islahi shine ya fassara shi da cewa huwa al-fikru fi hadha al-manzur fihi wato tunani kan abin da ka riga ka kalla sai kai tunani kuma game da shi ai tafkir fi shay al-manzur fihi wato mutum ya zurfa ya zurfa tunaninsa a cikin abin da ya gani na dalili din talaban li ma'rifati haqiqatihi don nemo gane hakikaninsa gane hakikaninsa an gane ko لأن النظر هو الطريق إلى معرفة الأحكام الشرعية domin nazari wato shine fada da tunani akan nassoshi na shari'a wannan ita kaɗai ce hanya ta gane hukunce hukuncen shari'a duk mutumin da zai wa nassi kallo na sama sama ba tare da ya kai ya kai ya komo ba ta hanyar tunani a cikin nassi to ba zai fahimci wato makasudin shari'a ba ina fata an fahimta kallo na sama sama to mutum zai zama sabti wato wanda yake kallon abu ta gefen sa ba tare da ya nutsa a tsakiyar sa ba shi yasa alqur'ani yake ta magana a kan hankali fa atabiru ya ulul absar an gane ko inna fi zalika la ibratan li ulul absar ulul absar ma abuta basira ma abuta tunani an gane ko wattaquni ya ulul albab al albab ma abuta hankula kenan to waɗanda suke da tunani qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab ulul albab ma buta hankali kenan dole akwai bukatar wato kai kawo a cikin abin nan ibn al-qayyim ya matsa sosai akan wannan nukuta din a cikin littattafansa yadda dan adam idan ya karanta nasi ya daina tsayawa kawai yana kallon sa kallo safahi daga abin nan dinsa yace wanda yake kallon nafsi zahiransa ba tare da yayi bincikensa ba yace alheri da dama zai kubuce masa na alqur'ani ya kawo wani misali cikin suratul taha inna laka alla tazma fiha wala ta'ra wa annaka la tazma fiha wala tabha yace waɗanda suke tsayawa a gefen nafsi ba tare da sun kutsa cikin kogin ma'ana ba ba za su fahimci sirrin da ke cikin wannan ayar ba don Allah ya kawo aljuwa wanda ka ka'ida idan an kawo yunwa me ake kawowa a daura da shi shi aka saba bi a kawo yunwa a kawo kishirwa amma sai Allah ya kawo yunwa sai ya kawo tsiraici inna laka Allah ta zuwa fiha wala ta'ara ga alzu ga al'uryu to da je gaba ya kawo kishirwa din wa annaka la tazma fiha wala tadha da aka kawo kishirwa da kuma ya kamata a kawo yunwa amma sai aka kawo adduha lokacin hanci ka kaga masu tsayawa a gefen nassi ba tare da sun kutsa cikin ma'ana ba za su fahimci sirrin da ke cikin waɗannan ayoyi guda biyu ba to eh dai wata magana mai tsawo wadda za ku ganta a cikin littafin alfawaid in karmu shi da cikin wani abin daban a takaice dai kun fahimci dai a tsariko ila ma'rifati al-ahkam al-shar'iyya shine idza tammat shurutuhu idan wannan idan sharuɗa sun cika sharuɗan nazari din sharuɗan tunani din dan ba kowa da kowa ke yin tunani ba sai in sharuɗan tunani sun cika to me sharadin tunani wa hiya an yakuna an-nazaru kamil al-ala ya zanto shi mai yin nazarin ko tunanin yana da cikakkun kayan aiki abin da yake nufi da cikakkun kayan aiki ya san harshen larabci ya san ka'idoji na usul fiqh ya san tarihu tashri ya san sira ya san asbabun nuzul waɗanda su ne al'ala din tarihi na aiki amma sai dan jahili zai dauka qur'ani ya tsaya ce zan yi nazari ya haka ya kalli da za idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum ya kana mai tayo wani nazari zai <laughs> ba da kayan aiki ba zai taɓa ba haka idan wani karamin ɗalibin ilimi ya je zai zai nazari kaga ai da abin da zai fahimta kawai abin da zuciyarsa da abin da ya tasawuri sai ya ɗauka haka <laughs> sai ya faɗi to amma wanda ke da cikakkun kayan aiki sai ya lura sai ya ta fillafillan magana ko ina ya kalli abu min aljanib al-lughawi ya kalle shi min aljanib at-tashri'i ya kalle shi min aljanib al-maqsadi ya kalle shi min jawanib muta'addida fa yakhruj min natija idan ya hada kaza da kaza ya hasar da kaza da kaza sai ya fitar da sakamako guda daya to wannan shine wanda yake mai cikakken kayan aiki to ya samu sharadi na nazari shine sharadin nazari shine sai kana da kayan aiki in baka da kayan aiki to wani nazari za ka yi ka tsauri kashi ko a kwata igiya kenan kama ta yati insha Allah ta'ala fil istihad kamar yadda bayanin wannan kayan aiki din zai zo a cikin babin istihadi wa an yakuna nazaruhu fi dalilin la fi subha kuma ya zanto nazarin da mutum zai yi zai nazari ne a cikin dalili ba a cikin subha ba dalili kan raga shi aya ta alqur'ani ko hadisi kan mas'ala to kaga wannan ai shine abin nan amma ka tsaya kana dalili kana yin nazari cikin shubha to wani sakamako za ka fitar shi dama shubha abin da yayi kama da dalili amma bai zama dalili ba ina fata an fahimta wa an yastawfi ad-dalil kuma ya zanto ya tare dalilan gaba daya idan mas'ala tana da dalilai guda goma to kafin ka yi nazari akan ta sai ka kawo dukkan dalilan guda goma ga a gaban ka ka zube su ka kalli kowanne daidai sa amma idan mas'ala tana da dalilai guda goma kamar ayoyi guda bakwai da hadisai guda uku kai kuma ciki ɗaya kawai ka sani ka ɗauki ɗayan za ka yi nazari a kansa don ka fitar da sakamako kaga ai za ka yi shirme kenan shirme mai yawa mutum zai yi don an ta ba a ad-dalil la kulla dalil idan la budda min istifa'il adilla dole sai ka kawo dukkan dalilan ga su a gaban ka ka zube su ka tabbatar babu wani ragowa da ya rage mas'alan nan ta kaza gaba ɗaya ta su ne kaza hadisanta su ne kaza ga su a gaban ka to shine sai kai nazari sai ka fitar da sakamako wa ya'rifu shurut al-istidlal kuma ya san sharadin kafa hujja da dalili dan ga dalili wani lokacin akwai idan aka rasa wani sharadi na hujja sai ka ga ba zai zama maka hujja ba ko da ka kafa hujja da qawluhu qawluhu wal istidlal طلب الدليل السين والتاء للطلب كالاستنصار طلب النصرة والمراد بالدليل ما يستدل به من نص أو إجماع أو غيرهما والنظر والاستدلال بمعنى واحد وهو أن كل منهما يؤدي إلى المطلوب وجمع بينهما المصنف في تعريف العلم الضروري والمكتسب تأكيدا وقال بعضهم النظر أعم من من الاستدلال لأنه يكون في التصورات والتصديقات والاستدلال خاص خاص بالتصديقات والله أعلم دكتور yace wal الاستدلال talab الدليل shi asalin mai littafin kenan ne malaka a sin wa ta'u talab wato sin da ta akan kawo su a ƙara su cikin fi'ili don su nuna nema yanzu idan ka ce gafara ba ya yi gafara ba nasara ba ya taimaka ba to za ka iya ƙarin sin da ta a cikin gafara sai ya zanto istaghfara kaga asalin wannan da wannan duk suna cikin kalmar yanzu ne ta kara da sin da ta wannan hanzu wasu ba a magana da ita dan abin da ya kawo ta shine don saboda nan sakin ji a biha للتمكن من minal من ال من ال ايوه بالساكن استغفر haka idan ka zo nan gurin nasara din nan kaga ai sai kai mai kaga asalin nasara din ai ga ta nan gurin yanzu da me da me ka kara sinin da ta nan gurin tun da sinin ya zanto da dauri dole ka kawo haka to wasu nasara istansara zafara istaghfara to haka duk zaka tafi kan kharaja sai ka kai mai istakhraja wato ka'ida ana ƙara sinin da ta a cikin fi'ili littalab nema kenan lokacin da ka ce nasara ya ba da taimako amma istansara ya nemi taimako gafara ya yi gafara amma ista gafara ya yi mai ya nemi gafara kharaja ya fita amma ista istakharaja ya nemi mai ya nemi fita ke shine ce sin da ta ana ƙara su a cikin fi'ili dan me lidilalati ala talab wannan cewa da dalala ala talab wannan shine abin da ya fi faruwa amma in mun je sarfa wani lokacin zamu ga ana kada su kuma ba dan wannan ma'anar ba amma dai wannan istafewa mu gane cewa mun gani kamar wannan istafewa kamar fataha istaftaha fataha ba ya bude ba kenan istaftaha yayi me ya nemi a bude manzo Allah ce ati babal janna fa astaftihu sai in yi me ba wai in bude ba in nemi a bude shine fa astaftihu amma da ce fa aftahu sai in bude kai amma astabtu zan nema a bude kenan wato sai da wannan kaida ce mai kyau a cikin larabci in zaku abin nan wato kal istinsar kamar kace al istinsar ya zama ne talabun nusra neman taimako wal murad bil dalil idan an ce ad dalil ma yustadallu bihi min nafs da haka idan an ce al istidlal ya zanto talabu me talabud dalil kenan والمراد بالدليل ما يستدل به من نص أو إجماع أو غيرهما abin da ake nufi da dalil a nan shi ne duk abin da ake kafa hujjar sawa'un nassi ne na aya ko hadisi ko ijma'i ne ko waninsu wan nazar wal istidlal bi ma'anan wahid idan an ce an nazar an ce al istidlal ma'anarsa daya wa huwa anna kullam minhuma yu'addi ila al matlub to mun kowane daya daga cikin su yana bayuwa zuwa ga abin da ake nema وجمع بينهم المصنف في تعريف العلم الضروري والمكتسب تأكيدا amma da malam ya hada su gaba daya wajen ta'arifin ilmi daruri da ilmi al wannan dan tauhidi ne kawai da yace ma la yaqau an nazarin wasdilal a cikin ilmi daruri ma yaqau an nazarin wasdilal a cikin al-ilmu wai yana nufin da zai ce ma yaqau an nazarin kawai ya shiru ko ma an kawai ya shiru duk ma'ana ta biya amma haɗa su guda biyun duk don tausidi ne kawai ƙarfafa ma'ana amma inda zai faɗi ɗaya ma kyale ɗaya da ma'anar duk dai tayi sawa'un kana nafiyan aw isbatan wa qala ba'dhum waɗansu malamai suka ce an-nazar wa amma min al-istidlal lafazin an-nazar ya fi faɗin ma'ana sama da al-istidlal لأنه يكون في التصورات والتصديقات domin eh, shi nazar zai iya kasancewa a cikin at-tasawurat abinda tunanin shi kai a zuci kila ka tuna shi ba a yadda yake ba kamar yadda na bamu misali tun farko wa tasdiqat da kuma ababen da ake kira at tasdiqat abin da ya iya gaskatuwa wal istidlal khassun bi tasdiqat amma al istidlal kuma yana kefantar at tasdiqat wannan haka waɗansu malamai suka faɗa wato Al-Nazaru a النظر أعم من الاستدلال النظر كنا يا فاتن معنى لأنه يكون في التصورات والتصديقات abin Abinda tasawuri ne kaɗai da abinda. yake iya karban gaskiya ko rashin ah, wato da yake karban gaskiya duk ana cewa an yi nazari amma al-istidlal ya shafi cikin me at-tasdiqat banda at-tasawurat amma a ganin gaskiya wadansu malamai suka ce duk ɗaya ne na'am والله والدليل هو المراد إلى المطلوب أو الدليل هو المرسل إلى المطلوب الدليل فعيل بمعنى فاعل من الدلالة وهي الإرشاد فالدليل هو المرشد إلى المطلوب وهذا تعريف لغوي لأنه عام فقد يكون دليل مرشدا للمطلوب ولا يسمى دليلا في الاصطلاح واصطلاحا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إذا إلى مطلوب خبري وقولنا ما اسم موصول أي الذي يمكن التوصل بصحيح النظر هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف أي النظر الصحيح أي النظر النظر النظر الصحيح فيه أي في ذلك الشيء إلى مطلوب خبري أي تصديقي كأن يقال في الدلالة على تحريم النبيذ النبيذ مسكر وكل مسكر حرام لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم كل مسكر حرام فيلزم عنه النبيذ حرام جميل والدليل هو المرشد إلى المطلوب الدليل هو المرشد إلى المطلوب wato shi dalili shi ke shiryar da mutum zuwa abin da yake nema shi ne ce lafazin addalil fa'ilu bi ma'ana fa'il wato dalil ala wazni fa'il ma'adarsa shi ne fa'il domin akan samu fa'il bi ma'ana fa'il sannan akan samu fa'il bi ma'ana mafa'ul kamar idan ka ce alkatil ya iya wa mai ya ga fa'ilun ma'ana ya iya zantowa qatilku bi ma'ana qatil bi ma'ana fa'il kenan wa min ad-dalalati min ad-dalalati daga lafazin ad-dalala dai wa hiya al-irshad shine shiryatwa fa ad-dalil huwa al-murshid ila al-matlub wa hadha ta'rif lughawi لأنه عام فقد يكون الدليل مرشدا للمطلوب ولا يسمى دليلا في الاصطلاح wato da yace ad-dalil huwa al-mursil ila al-matlub wannan ta'arifi ne kawai na luga domin a iya samun dalili ba zai iya shirye da kai zuwa ga abin da kake nema ba wala yusamma dalilan fil islah to kaga islahi ba za a ambace shi da suna dalili ba واصطلاحا اما اصلاحي وما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب Abin abinda ta hanyar nazari kyakkyawan nazari a cikinsa zai iya wa asadu zuwa ga abin nema na ba da labari zai fassara maka zai kirki wa kaunina ma ismu mawsul lafazin ma yumkinu inna ai alladhi yumkinu tawassulu bi sahihi nazari fihi shine abinda zai iya yiwa a sadu ta hanyar kyakkyawan nazari a cikin sa a sadu zuwa ga matsalobin khabari shine ke ma dinnan ismu mawsul ne ai alladhi yumkinu tawassulu bi sahihi nazar da yake bi sahihi nazar haza min idafati sifati ila al mawsul ingantaccen nazari abin da yake nufi nazari mai inganci wato kamar sai bi sahihin nazar kaga anan sahihi ya zama mudaf an nazar ya zama mudaf ilayhi sai yace min idafati sifati ila al mawsu ai ana siffanta siffa zuwa ga mai ita ko a siffanta abu zuwa ga mai mallakarsa da Allah ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin mun samu nau'in idafa a nan gurin guda biyu ubangiji subhanahu wata'ala ce subhana rabbika ko ga kuma rabbil izzati a nan gurin da kowanne rabbi ɗin na farko shine me al-mudaf al-kaf ɗin shine me mudaf ilayhi nan gurin ma rabbi shine al-mudaf al-izza shine me mudaf ilayhi to amma nan cikin rabbika hadha min babi idafati al-makhluq ila خالقه إضافة المخلوق إلى أنا من الخالق هو من الرب المخلوق شنو الكاف وند شنو من الله صلى الله عليه وسلم ربك من باب من باب إضافة المخلوق إلى خالقه أما أنا من الرب لعزة العزة إن هل تيتا الله كو صفة يوه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف إلى wato duk inda za ka kalli idafa ya kamata ka shi ne ibnu taymiya bayar da kaida yace duk abin da ake jingina wa Allah iri biyu ne abin da duk za a jingina shi ga Allah iri biyu ne yanzu zaka ce na lahi ko ba haka ba zaka ce ka'abatul lahi ko ba haka ba sannan kuma zaka ce yadullahi zaka ce rahmatullahi duk abin da ake jinginawa Allah kashi biyu ne imma an takuna ayan wa imma an takuna awsaf <laughs> ina ba ta fahimta da abin da aka jingina mu Allah in abu ne mai gangan jiki na kansa ya zama mai min babu idafatul makhluq ila ila khaliqi to wannan idafa din ta zama idafatul tashrif kenan an fahimta ko dan anan gurin naqatul lahi naqa din mai ce halitta ce ta ubangiji aha ka'abatullahi ka'abatullahi din wani abu ne munfasalun anillahi ta'ala ina fata an fahimta wannan ya zama min babu idafatul makhluq ila khaliqihi amma anan yadullahi rahmatullahi min babu idafatul mawsuf ila min babu idafatul ka ila al mawsuf biha ina fata an fahimta wato wannan idafa din ta tashrif wannan kuma idafa ce ta kasuffantawa ka suffanta suffa zuwa ga mai ita shine Allah yadullahi ya zama al-yadu sifa ce min sifatillah arhamatullahi ya zama arhamatu sifa min sifatillahi ta'ala ila akhirih amma nan gurin kullu kullu zalika khalqun min khalqillahi ta'ala wato akwai banci kenan tsakanin su kaga daidai da rabbika da kuma me rabbil izzati duk inda aka yi idafa din wani abu wanda yake ba gangan jiki ne mai zaman kansa ba zuwa ga Allah wani abu ne wanda yake ba gangan jiki ba a'a sifa ce yana neman abin da zai makale da shi aka siffanta shi zuwa ga Allah aka yi amfani da kalmar rabu to wannan rabu din sai dai ka fasara ta da sahibu kenan ina fata an fahimta amma duk inda aka yi izafan wani abu gangan jiki zuwa ga Allah aka yi amfani da kalmar rabu to wannan rabu din sai dai ka yi amfani da me alkhaliq kenan ina fata an fahimta ina ga muku galibi kenan to shi kenan <laughs> su idan mutum ya san wannan zai huta da dama kuma zai samu hanyar yawa yan bid'a rabi mai yawan gaske hanyoyi da dama saboda su ba sa iya tantance ire-iren waɗannan ababen to wannan shine sirrin da ke cikin littattafan shekul Islam Ibn Taymiyyah da Ibn Al-Qayyim da Ibn Abdul Hadi da sirrin su Shamsuddin Az-Zahabi wasu su fito maka da ka'idoji wanda zaka yi ta'amuli tare da nasoshi na shari'a da su ka samu hutu mai yawan gaske sai da ka shiga cikin nassi kanka a waye babu gidaje ba an fahimta ko sai mutum ya ya tsira daga fadawa cikin ramin tawili irin tawilin da zai kai shi wajen abin nan da sauran to da yace bi sahihin nazari daidai ke da yace ne bin nazari sahihi amma sai ce bi sahihin nazari inda zai ce bin nazar sahihi jumla ta yi ko ba ta yi ba kaga anan min babu idafatu sifa ila al-mawsuf kenan eh da sai sahihi din nan mudaf annadar mudaf ilayhi kaga idafatu sifa ila al-mawsuf kenan ai annadar sahih fihi ai fi zalika shay wannan shay din da ya fassara shi da cewa ma yumkinu ila matalubin khabari ai tasdiqi ka an yuqala fi dilalati ala tahrim an-nabiz an-nabiz muskir wa kullu muskirin haram لقوله كل مسكر لقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام fa yalzamu anhu annabidu haram wato kaga dalili shine da abin da zaka ta hanyar nazari a cikin su zaka sadu zuwa game zuwa ga matsalobin khabari abinda kake nema wanda zaka bada labari don lokacin da ka zo kana cewa annabi haram kana bada menene labari kake bayarwa labari kake bayarwa na haramcin abu a cikin musulunci ai tasdiki abinda yake nufi da khabari tasdiki abinda yake karbar a gaskata shi kenan ka an yukala fi dalalati ala tahrimin nabiy mutumin da yake son ya nuna haramcin shi ne tsimi tsimi yayin da ya canja zai iya bugarwa zai zo ya ce mana annabizu muskil annabizu muskil tsumin yana sa maye wa kullu muskilin haram to kaga ai dukkan muskir ya zama mai haram li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullu muskirin haram fa lazama anhu abinda zai lazanci wannan shine annabizu haram wato kenan wata dabara ce suke sai su fitar da sakamako ya riga ya san cewa manzan Allah ya haranta dukkan abin da yake mai da manzan Allah ya ce cewa ya kullu muskirin haram haka ya faɗa to sai zo ya samu wani abin sha ya canja shine annabi ya canja kuma abin da zai fara bashi ba kalman haram ba tunda ba shi nassi ya zo a kansa ba nassi bai ce ba kullu nabizun haram nassi cewa ya kullu bai to sai ya kokarin shin nabiz din ya samu wannan sifar ta al-iskar sai sai annabizu muskir ai ya gama da muskir daga nan sai ya tafi <laughs> ina fata mai sai ce wa kullu muskirin haram idan ya zo sakamako sai ya yi mai sai ya cire nan gurin gaba daya a natija ta karshe da zai bayar sai ya ce me annabi zu haram saboda ya riga ya je sakamakon ba sai ya biyo doguwar hanyar ba nan wajen nazari shine zai ba wannan hanyar amma wajen da labari fa sai ya take ta sai kawai tafi zuwa ga natija eh tunda shi abin da ya san aka rataya haramci da shi shine me al-iskar shi aka rataya da shi da haka idan ya kalli abu ya ga yana yana sa iskar sai kokarin ya bashi wannan sai ce jama'a annabi muskir wannan abin nan din yana sa maye jama'a suka sallama yana sa maye yana sa maye sai ce wa kullu muskirin haram dukkan abu mai sa maye ya zama mai haram sakamakon wannan duk gaba ɗaya shine mai annabi zu haram wanda da daga farko ya faɗa annabi zu haram za su yi ƙarya ne ina nasi ce a ni ban yi magana akan annabi zu haram ba annabi zu muskir ne tukuna kuma kun yadda manzo Allah ya kunna musirin haram to shike na annabi zai zama me shine tafiyar da zai yi kenan sai ya fitar da sakamako yayi mukaddima sannan ya fitar da natija kenan fa yalzam anhu annabi haram wa alam واعلم ان الدليل اسم لما كان موجبا للعلم كالمتواتر والاجماع وما كان موجبا للظن كالقياس وخبر الواحد ونحو ذلك وأما ما اشتهر عند كثير من مؤلف الأصول بأن الدليل هو ما أفاد العلم وأما ما يفيد الفن فهو أمارة والأمارة أضعف من الدليل فهو غير صحيح والظاهر أن هذه التفرقة جاءت من المعتزلة ومن وافقه من نفاة الصفات لأن الدليل هو ما أرشدك إلى المطلوب فقد يرشدك مرة إلى العلم ومرة إلى الظن فاستحقت الدليل في الحالين والعرب لا تفرق لا تفرق بين ما يوجب العلم وما يوجب الظن في إطلاق في إطلاق اسم الدليل وقد تعبدنا الله بكل منهما والله أعلم يسي وأعلم أن الدليل اسم لما كان موجبا للعلم في دليل يسونا ندق أبن زي وجب تكسى مثلا وناب كالتواتر كالمتواتر كبراء المتواتر والإجماع duk waɗannan sunan su ne dalili wa ma kana mujiban lizzanni haka da abin da zai wajabta zato ya sa maka zato to shi ma ya zama mai dalili kalkiya kamar qiyasi wa khabar al-wahid da khabar al-wahid ah, daban cewa khabar al-wahid cewa yana sa mutum zato ne ba ilimi ba wannan ba mazhabin ahlus sunna wal jamaa bane ba amma ilimin usul fiqh ilimi ne da ya tasiri da yin ilmul kalam dan haka sai suke so a fahimtar su khabar al-wahid la yufidu al-ilma wa innama yufidu dhann amma a wajen malaman sunna khabar al-wahid yufidu me al-ilm ba wai az-dhann ba kenan wa nahwu dhalika وما ما اشتهر عند كثير من مؤلف الأصول amma abin da ya shahara a wurin da yawa daga cikin masu yin wallafa a cikin ilimin usulul suke bi anna dalila huwa ma afada ilma cewa ba abin da ke karban dalili sai abin da ya fa'idantar da ilimi wa amma ma yufidu dhanna fa huwa amara abin da ya fa'idantar da zato ba a ce masa dalili sai dai a ce masa amara wato sai dai a kira shi da suna alama ce ba wai abin nan ba wato sai dai a ce masa amara alama Wal'amaratu amaratu adhafu min ad-dalil kuma ita amara ba ta kai dalili karfi ba fa huwa ghairu wannan ba sahihin zance bane ba والظاهر أن هذه التفرقة جاءت من المعتزلة ظاهر ما قال شيء وأن للربي وعدل أتي دو أبن دي فائدا تبدا إلمي يا زما دليلي أبن دي فائدا تبدا سوكم يا زما أمارة للربي هكا دون wannan wannan daga mu'tazila ne su so kawo wannan a cikin ilimin usul fiqh ba malaman sunna wa man wafaqahum da su da ire-iren wanda suka biye musu min nufati sifati cikin waɗanda suke rushe siffofin Allah wato kamar su wato khawarij da sauransu waɗanda suke rushe siffofin Allah ko dai gaba ɗaya ko wani sashi kamar su a sha'ira ai kuma suna rushe siffofin Allah li'anna dalila huwa ma al-sadaka ila al-matlub domin dalili shine abin da zai shiryar da kai zuwa ga wato abin da kake nema faqad yurshiduka marratan ila ilmi wani lokacin zai shiryar da kai zuwa ga ilimi na yakini wa marratan ila dhanni wani lokacin shiryar da kai zuwa ga dalili fastahaqqat mad dalil lil a cikin dukkan halayen guda biyu ya cancanta a sa masa sunan dalil sawa'un arshadaka ila ilmi aw arshadaka ila dhann wal arabu la tufarriqu bayna ma yujibu al ilma wa ma yujibu al dhann larabawa ba sa bambance tsakanin abin da ke wajabtar da ilimi na yaqini da kuma abin da ke wajabtar da zato fi itlaqi ismi dalili wajen a bashi suna na ad-dalil wa qad ta'abbada Allahu bi kullin minhuma Allah kuma ya bautar da mu da dukkan guda biyu ya bautar da mu da ilimi na yaqini ya bautar da mu da me da zato azan ar razi taban Allah ya bautar da mu da wallahu alam ubangiji ta'ala shine mafi sani ina ga sai mu dakata nan ko yana ga yana da kyau mu taimakin zanen mu rinka yin nazari kuma kamar yadda na sha faɗa mana cewa nazari mai fa'ida ne nazarin da ka yi shi a ranar da aka ɗauki darasi ba ka bari aka kwana ba idan mutum ya bari aka kwana zai iya manta gaba ɗaya amma idan mutum ya yi nazarinsa a ranar da aka yi darasin to zai taimaka masa wajen riƙewa Allah ya taimaka mana sai mu dakata a haka tun da lokaci ya yi waɗansu za su je waɗansu kan. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك